محمد نبينا بنور هدينا محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطع في المدينة masu sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa da ku a wannan shirin na tambaya mabudin ilimi wanda ya saba gabatar da tambayoyin da kuke aikowa na fatawa a fannoni daban-daban na wannan addini namu na musulunci zuwa ga shek Aminu Ibrahim Daurawa wanda yake amsawa gwargwadon fahimta. Wanda kuma da farko a daidai wannan lokacin muke farawa da yi wa Malam Sallama Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Na'am. malam allah ya dawo da mu domin ci gaba da gabatar maka da waɗannan tambayoyi domin amsawa gwargwadon fahimta na'am tambayar ta farko malam tana cewa ne dan allah malam na ji kayi wani bayani a cikin azumin da ya gabata a lokacin da kake bayar da fatawa a game da yarinyar da idan masu neman aurenta sun zo ba sa sake dawowa na ji ka ambaci ganyen magarya a tofa wata aya a ruwa to amma dai ban ji ba sosai nake roƙon dan Allah malam ya ƙara maimaita min to wannan bayani ta nema dangane ga wanda yake jin an masa sihiri ko an masa mugun baki kuma ana jin bakin ya kama shi ita ma take zaton tana cikin irin wannan nau'in mutanen to shine muka ba ta abubuwa guda biyu na farko akwai kariya da tsari ga tsafi da sihiri da mugun baki mutuƙar mutum yana yin abubuwan nan da muka lissafa guda bakwai to in sha Allahu tsafin wani ko sihirin wani ko bakin wani ba zai kama shi ba na ɗaya karanta la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ƙafa ɗari kullum bayan sallar asuba abu na biyu karanta ƙulhuwallahu da falaki da nasi a tofa a hannu a shafe jiki sau uku idan za a kwanta ma'ana mutum ya haɗa hannayensa ya karanta ƙulhuwallahu da falaki da nasi ya tofa a hannun ya shashafe jikinsa ya kuma karantawa ya shafe jikinsa ya kuma yi wato ƙulhuwallahu uku falaki uku nasu uku ya zamo tara kenan sai mutum ya shafe jikinsa to mutum yana wannan shine abu na biyu abu na uku shine mutum ya dinga karanta Allahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim kafa bakwai da safe kafa bakwai da yamma abu na hudu ya dinga karanta bismillahi allazi la ya ma ismi shawun fil ardi wala fis sama huwa samiul alim kafa uku shima da safe kafa uku da yamma abu na biyar ya dinga cin dabino guda bakwai kullum da safe dabino irin ajuwa ɗin nan na madina ya dinga cin guda bakwai da safe to shi ma in mutum yana cin wannan wato da tsafi da sihiri da baki kamar yadda ya tabbata a hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba za su dinga kama shi ba sannan kuma da yamma ya dinga karanta a uzubi bi kalimatin lahi ta mati min sharri ma khalaqa ya dinga karanta wannan kafa uku da yamma to shi ma yana yin wannan wato tsafi da sihiri da bakin wani ba zai kama shi ba sannan sai na shida ya dinga karanta amanar rasulu bima unzila ilaihi zuwa ƙarshe a lokacin da zai kwanta bacci sannan abu na bakwai ya dinga kwanciya da alwala to waɗannan duk sun tabbata a hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama idan mutum yana yin wannan Allah zai ba shi kariya daga bakin wani da tsafin wani da sihirin wani da makirce-makircen wani kuma dai an san babban magani ikhlasi da yin ibada a kan lokaci da zikiri da kuma kyakkyawan niyyar kai ba ka so ka cutar da wani to idan kuma abin ya riga ya faru baki ya kama mutum don wani zai iya cewa tun da na nemi auren wance ba ta yadda ba to ta yi auren mu gani sai bakin ya kama ta kuma auren ya kiwa kamar wacce ta faɗa ta fito daga gidan mijinta ya ce in dai ni ne to na ga kin yi auren ta ce sama da mutum ashirin sun fito neman auren ta amma abin yana lalacewa to irin wannan sai muke zargin ko muke zaton ko muke tsammanin watakila ya ƙulla mata wani abu na tsafi da sihiri shi kuma tsafi da sihiri gaskiya ne in an yana kama mutum gaskiya ne in an yana kama mutum shi yasa aka haramta yin aka tsinewa mai yin aka kuma ƙiyarda a yin saboda an yin yana kamawa to idan ya kama mutum ɗin shine muka ce ga surorin da za a dinga karantawa malamai suka faɗi wannan cewa idan mutum yana jin an masa sihiri to sai a samo ruwa mai kyau tsaftatacce sai a samo ganyen magarya ɗanye guda bakwai a dandaka a zuba a cikin ruwan a girgiza za a ga ruwan ya ɗanyi kumfa haka sai kuma ya baji to sai a karanta suratul baƙara daga farko har ƙarshe a kan ruwan sannan a karanta lahu da falaki da nasi a kan ruwan to wannan ruwan wato abin da ake nufi karantawa shine a kawo ruwan daidai baki a dinga karanta ƙur'anin da ƙarfi sautin ƙur'anin yana shiga cikin ruwan sautin ƙur'anin yana shiga cikin ruwan Shi ne abin da ake bukata da haka kenan sai an samu wanda ya iya karatun ya iya shi da tajawidi ya san makharijul huruf kuma zai karanta tsakani da Allah in mutum ya iya ya karanta da kansa ko a gida ne akwai yaro wanda ya haddace Qur'ani ko ya iya karatun suratul Baqara ya karanta to wannan ruwan sai a zuba shi adadin da zai isa a mako guda ana sha ana wanka dama ruwa ne za a samu mai kyau saboda haka sai a dinga sha ruwan mutum ya mai da shi ruwan shansa kuma sannan ya dinga wanka da shi wankan ba wai ban ɗaki za a je a yi ta kwarara ruwa ba kofi ɗaya ne ko a cikin ɗaki ma ana iya yi akan leda ko akan tayil shine a sa tawul a ƙasa sai a tsaya kan tawul ɗin sai a zuba ruwan daga ka sai a bi a dinga goggogawa abinda ake nufi dama ruwan ya taba ko ina a jiki ya zama ko ina ya samu ruwan shashafawa ne kawai a shashafa ruwan ko ina a jika shi daga ka zuwa baya moɗa ɗaya mata isa a shashafa ko ina a ko ina wannan tawul ɗin kuma da ruwan ya zubo a kai sai a shanya shi ya bushe gobe ma da yamma ma a sake yi kullum a dinga sau biyu da safe da yamma da safe da yamma to malamai suka ce kamar da za su yi tofatul akhyar cewa duk mutumin da ake jin an masa sihiri ko an masa tsafi ko an masa mugun baki to idan ya yi wannan zuwa sati guda to abin zai ware insha Allahu ta'ala saboda haka wannan shine muka gaya mata a lokacin cewa tun da ana jin wani ne ya mata sihiri ko ya mata baki ko ya mata tsafi cewa ba za ta auru ba shi yasa ko kuma aljanu ne suka zo suka aure ta saboda idan ana kwanciya ba zikiri ba salata ana ba istighfari to yakan jawo shaidanu su zo su ji suna son mace sai kuma su takura mata su aure ta ta ta ganin su a mafarki har ma ta kai zuriya ta shiga tsakaninsu da waɗannan aljanun wanda za ta dinga gani a mafarki ana nuna mata ta haihu ga 'ya'yanta ga kaza ga kaza duk wani abin da ke jawowa rashin waɗannan zikirori to shine muka gaya mata ta dinga yin wannan wato abu da muka koya mata kuma gashi mun sake maimaitawa na'am Allah ya saka da alkhairi malam wannan kuma cewa yake yi akwai wata tabewa kuma musiba da ta shigo cikin wannan al'umma a 'yan kwanakin nan kuma abin ya fara yawa waɗansu mazaje ne ke amfani da wata irin alawa su sanya ta a cikin lemo ko wani abinci ko abin sha suna ba mata a makarantu ko zawarawa ko kuma duk wata mace da tsautsayi ya sa ta karɓa ta ci ko ta sha idan dai aka yi haka hankalinta zai tashi ta ji cewa dole sai an sadu da ita maganin zai sake ta shine mai wannan takarda yake so malam ya tunawa mazaje da ke yin irin haka ranar da za a firfito da kowa a baje a cikin rana kuma ba irin wannan ranar mara zafi ba su kuma mata su rika taka tsantsan da rayuwarsu domin gudun fadawa wannan halaka daga aminu h aminu to wannan abu lalle yana faruwa kuma wani matashi ya ma kawo mana wannan sinadarin tare da sirinji na allura da ake amfani da shi wajen zuƙo wannan sinadarin a saka a cikin kwalban lemo ko a jikin ayaba ko a jikin lemo ko a jikin abu a ba su su sha kuma mun ba masana harkan magani sun yi bincike sun tabbatar mana da cewa lalle wannan sinadarin dama akwai shi kuma ana amfani da shi ne game da waɗanda sha'awarsu ta ɗauke suke sha domin sha'awarsu ta dawo to shi ne su kuma suke juya shi su sarrafa shi domin yin wancan taɓargaza wato lalata 'yan mata a manyan makarantu to wannan za mu iya mai da waɗannan laifuffuka zuwa ga ɓangarori guda uku na farko ɓangaren su matasan da ba sa jin tsoron Allah ba sa ganin ƙimar wato addininsu da ƙimar iyayensu da ƙiman al'ummansu domin su ma fa su tuna suna da ƙannai wata rana kuma za a wayi gari suna da ‘ya'ya wataran ran ma za a wayi gari suna da jikoki to duk fa abin da ba ka so a yi maka ko a yi wa 'yarka ko a yi wa mahaifiyarka ko a yi wa kanwar babanka ko kanwar babanka ko kanwar koyar babanka ko yar babanka ko 'yarka ko jikarka ko 'yar ɗanka ko 'yar wanka ko 'yar ƙaninka duk ba ka so a jefa su cikin matsala to bai kamata na wasu ka jefa su irin wannan matsala ɗin ba da haka wannan su ji tsoron Allah muna gargaɗanta su cewa fa mugun rami da mugun shiri fa kan me shi yake komawa saboda su ji tsoron Allah su daina yin irin wannan mummuna al'ada su sani fa wata rana idan su ne wa 'ya'yan wasu to hotaran 'ya'yansu za a wa in suna wa ƙannan wasu wata wataran ƙannansu za a wa in suna wa iyayen wasu wata rana iyayensu za a wa saboda haka su ji tsoron Allah su kiyayi gamuwarsu da Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda mai tambayan ya faɗa yau malayan fa'umalin wala banun illa man atallaha bi kalbin salim sannan na biyu shine su 'yan matan da ya kamata a ce sun kiyaye kansu kwaɗayi shi ke jawo irin wannan bai kamata mace duk wanda ya mata tayin ruwa ko ya mata tayin lemo ko na kwalba ko na gwangwani ko mai ɓawo haka kawai don son banza sai ta karɓa ta ci ko ta karɓa ta sha ba ya kamata su san cewa irin wannan gashi fa irin kuma makircin da aka bullo da shi don haka ki ɗauka biki yadda da kowa ba ma shine asali ba wanda kika yadda da shi da haka ba wanda zai baki abinci ko abin sha ki karɓa kina ga kin ci banza kin ci wofi to ki san cewa a cikin romo ake samun dafi a cikin romo ake samun guba kuma ba a kama kifi a cikin ruwa sai an masa dabara dabarar da ake masa shine fatsa ake samu fatsar sai a nemi tana ko nama sai a zira ta a cikin wannan fatsadin lokacin da kifi ya zo ya ga naman banza ya ga naman wofi ya ɗauka cewa haka kawai zai ci ya wuce bai san akwai lilo a jiki ba bai san akwai wani ƙarfe lankwasashe da zai kama bakinsa ba yana ganin naman banza yana zuwa yana sa a bakinsa yana taunawa sai wannan fatsar ta makale da kalli ya motsa an san cewa kifi ya zo zai ci banza sai a finciko shi shi shikenan sai kaga an yi waje da shi an raba shi da danginsa da yan uwansa daga nan kuma sai tukunya shikenan kuma ya tafi ciki sai masai kaga shi ya jawo kansa saboda ganin banza to ki auna kanki ma da irin wannan wato tarkon da aka wa kifi aka kama shi da nama karshe kuma aka halakar da shi sannan laifi na uku muna dangana shi ga iyaye lalle iyaye su dinga gargadanta 'ya'yansu in za su fita makaranta sannan su dinga ba su abin da zai ishe su na kuɗin mota da na abinci don kada su buƙaci zuwa ga wasu su taimaka musu hakika wasu kan ce ‘ya'yansu ku je ku karatu ku kuka sa kanku mu ba ruwanmu akan wa namiji haka akan wa mace haka ita kuma tana sha'awar karatun tana so saboda haka waɗannan samari su ne ma suke ɗaukan nauyin karatun nata nan take samo kuɗin da za ta yi kuɗin makaranta da disration da ma kuɗin biyan ah, abin nan na makaranta ɗin duka da na mota da na abinci duk samarin suke bata saboda aka iyayenta kawai sai dai su ganta da kwali ba san yadda aka yi ta karatun ba ko kuma a bata kuɗin da ba zai isa ba na mota ko a bata kuɗin da ba zai isa ba na abinci saboda haka duk wanda ya jami'a duk mun san abin da ke faruwa cikin jami'an nan za a zo tun safe ana talacca an gaji wata rama biski kawai ake iya sha da lemo fa a sake komawa ta saboda haka za ka ga duk samari a warwatse da haka wajen siyan abinci wani zai iya cewa zo mu je in sai muku abinci ko zo mu je bari je muku lemo ko ana hira ko ana wani discussion ko ana wani abin nan sai ka ga wani ya ce bari ya je ya kawo lemo to a irin nan ne za a je a kawo leman a buɗe sai kuma a zo a yi wannan abin so da haka ko an ka irin wannan lemo a tabbatar wanda ba a buɗe ba ne in na kwalba ne sannan kuma in na kwali ne fa a san cewa tunda da sirinji ake zara abin nan za a iya huda kwalin ta ƙasa ko a huda robar suwan ɗin ta ƙasa a zira tunda inda ƙofar sirinji zai shiga ƴan ƙanƙanuwa ce saboda haka da sirinji ake zuƙo shi ake turawa ciki dan ni an kawo min har abun ma an kawo min so ba ma son faɗi suna irin waɗannan saboda wani ya ji sunan shi kuma sai shiga neman abin to amma dai iyaye su ganga gargaɗantar 'ya'yansu suna musu nasiha in za su tafi makaranta kullum kuma ko da yaushe ɗanka ko 'yarka ta da daga makaranta ka tambaye ta ko ka tambaye shi me ya gani me ya ji me ya ba shi bakin ciki me ba bashi farin ciki wace wahala ya gamu da ita don ka dinga sanin irin tunaninsa in ka ga wani abu zai shiga haka nan kawaye a dinga lura da kawaye duk kawar da yakka ta kawo ko abokin da ɗanka ya kawo ka tambaye shi ina ya tsinto wannan ina ya samo shi wani iri ne kuma menene ma dalilin da ya sa za a yi kawa da wannan ko a yi abota da wannan karatu yake da shi ko tarbiyya karatu ya fi ka ko tarbiyya kai kake karuwa da abotar ko shi yake karuwa da abotar sannan dan waye gidan waye da muna yara da an gamu da aboki sai ce kai ya ka ina ka samu wannan dan gidan waye sai ka faɗi gidan babansa an tabbatar mutumin kirki ne sai ce to ku tafi wasa amma ba da ce kai kan ƙara ganin ka da wancan yaron kul muka ƙara ganin ka amma duka in aka ƙara ganin ka da dan gidan wani saboda akwai waɗanda an riga an san ba su da kirki to amma yanzu da aka bar abin sakakaka kowa ya bar ɗansa sai ka ga yarinya ta zo da ƙawaye arba'in sai ka ji ana ai wannan yar farin jini gare ta ƙawaye suna nan tili kullum gidan nan cike yake da ƙawaye ita kuma kullum ana kan hanya za a je bikin ƙawawa ce za a je kaza za a je kaza to a irin nan ne abubuwa suke tarwatsewa to don haka muna kira ga iyaye da su yaran da su samarin da dai ƙarshe duka tsoron Allah shi zai maganin wannan lamari da kuma kiyaye mutunci. mala akwai waɗansu da suke tashi a masallatai idan an idar da sallah su ce suna neman a taimaka musu ba su da cin yau ba su da na gobe wasu idan an taimaka musu sai ka gansu suna kashe waɗannan kuɗaɗe a guraren da ba su kamata ba waɗansu kuma komai yawan abin da aka tara musu baya hana gobe ka gansu a wani masallacin ko a wani garin sannan wani zai zo ya ce yana so zai musulunta ne ko kuma ya musulunta amma yana neman taimako taimakon kuma ba na ilimi ba na abin duniya irin waɗannan bayan allan malam wace hanya ya kamata a bi wajen taimaka musu to wannan gaskiya wasu ma sun mai da ita sana'a a wasu lokuta akan samu mutum ya mai da ƙarya da roƙo da tambaɗanci a matsayin sana'ar neman abincinsa yau ya fito a matsayin an masa haihuwa gobe ya mutu a matsayin yana da mara lafiya gata ya fito a matsayin an masa gobara wani gurin ka gan shi a matsayin matafi hakanan na sha ganin wani mutum har ma kowa ma ya gane shi yau ya zo har ma shi samun wato bandeji yake sai ya ɗiga jini a jiki sai ya taho yana ɗingishi kuma ya ce maka larura ce ta same shi yana buƙatar taimako akwai wanda ma na gani sai ya ba ɗansa wato wani magani sai ɗan kamar ya suma sai ya ɗauke shi ya saɓa. a wuya sai ya zo yana cewa ɗan nan gashi ya kai shi asibiti kaza kaza kaza kaza to duk irin waɗannan suna nan an san su kuma suna ta yawo a cikin gari kuma akwai waɗanda suke na gaskiya ne suna da larura ɗin to amma saboda waɗancan sun ɓata lamari yasa kowa yake jin tsoro irin wannan an an samu wani ya ce yana da larura in dai har masallaci ya je ko mahaɗar jama'a ya kamata a yi kwamitoci da za su dinga bin diddigin irin waɗannan mutane a je a tabbatar larurar da ya faɗa gaskiya ce idan ba gaskiya ba ne ka a sake shi a danƙa shi a hannun jami'an tsaro cewa yana yin sojan gona da cuta yana cin abinci yana cutar jama'a yana musu ƙarya yana karɓar wani abu a hannunsu domin musulunci ya hana irin waɗannan abubuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ce ɗayanku ya ɗauki igiya ya tafi daji ya je ya yo itace ya siyar ya kare mutuncinsa ya fi ya zo yana bara a wajen mutane su bashi ko su hana shi a wani hadisin sahihi yana cewa da mutane sun san illar da ke cikin bara to da mutum ainihin ya haƙura domin duk wanda yake bara ana bashi yana karɓa to wutar jahannama ake bashi haka kuma ya faɗa a wani hadisin cewa waɗanda za su tashi ranar alkiyama fuskar su ƙwarangwal ba nama duk sun cinye naman kumatunsu da naman idansu da hancinsu za su tashi fuskar su kwarangwal su ne masu roƙe-roƙen jama'a su ba su wani abu kuma yana gaya wani sahabi yake cewa duk mutumin da ya roƙo ba larura ɗaya daga cikin uku ya shiga ba to duk abin da aka bashi ya ci wuta balbal ice abu na farko shine mutumin da wata musifa da wani bala'i ya afkawa dukiyarsa kamar gobara kamar kwastan su kwace kamar barayi su haura su yaye shi to irin wannan ba laifi ya nemi taimako ko jama'a su nema ma taimako don ya sake samun ɗan jarin da zai ci gaba da harkokinsa kaga wannan wannan larura ce na biyu mutumin da arzikinsa ya samu koma baya hatta kai za a yi kwana biyu uku ba a ga hayaƙi ya tashi na ɗora tukunya a gidansa ba to jama'a suka fahimci wannan lalle sa iya nema mata taimako ko shi ya nemi taimakon har zuwa lokacin da Allah zai yaye masa sai ya kame ya daina ba wai ya mai da shi kullum ba domin ne yawan kullum roƙo ana baka yana kashe mutum zuciya domin ba abin cin balas a duniya irin ka roƙa a baka saboda ba aikin da kai kawai sai miƙawa ka karɓa saboda haka in mutum ya saba da wannan sai ga ashe sana'a ma da aikin yi ma da ake yi ashe ba shi da amfani saboda haka mutum sai ya mai da shi sana'a dan an sha samun irin waɗannan abubuwa ka ga cewa wani ya nuna min wani a wani guri yana bara ice min kaga mutumin nan gidajensa guda bakwai waɗanda ake masa haya amma ba zai iya zama ba saboda zuciyarsa ta riga ta mutu kullum sai ya fito baran nan ta hanyar baran nan ya tara kuɗin da ya sai gidaje har guda bakwai sama da shekara talatin ya san shi yana bara ga gidaje kusan bakwai da ya gina an zuba 'yan haya a ciki ana karɓar ma kuɗi amma duk da haka sai ya fito bara kan titi ya wulaƙanta kansa hakan wani ke ce min ya ga wata makauniya da yar jagorata sai yar jagora take cewa baba ga mota ke sai ta ce jar ko bakar wato motocin nata ma da yawa wanda ake mata haya da su amma kuma ta dafa yar jagora sun yi hanyar sabon gari sun tafi bara kuma kaga irin abubuwan da ake da 'yan jagoran da kuma irin nau'in barar da suke yi abin zai baka takaici zai baka mamaki ka tara in sun ga musulmi su ce a basu don Allah da annabi in sun ga kirista su ce a basu don jesus in sun tara mutum yana shan giya su ce alaji a sha lafiya giya suke cewa a sha lafiya saboda bara suke yi to irin waɗannan abubuwa duka sai an ɗauki mataki a kansu domin wulaƙanta addini ne da wulaƙanta al'umma ba za a hana mutum ya ci abinci ba amma bai kamata ya ci abinci ta hanyar rashin mutunci da keta al'amuran addini da rayuwan wato da aka samu a kai na kamewa da mutunci ba Sosai sai na uku ya ce duk mutumin da ya zo ya tara ana rigima a kan kuɗi tsakanin wani da wani sai ya ce ƙyale shi na biya ka ma'ana ya raba rigima ya yi musu sulhu ya ce shi zai biya to sai ya rasa abin da zai biya kuɗin in bai biya wannan kuɗin ba waccan rigima za ta koma ɗanya to shi ma zai iya neman taimako ya ce jama'a da Allah ku taimaka min na ɗauki nauyin raba wata rigima zan ba da kuɗi amma ban samu kuɗin ba to wannan shi ma zai iya roƙo har ya samu abin da zai kashe wancan wuta da waccan rigima duk mutumin da aka gan shi yana roƙo ba ɗaya daga cikin waɗannan larurorin guda uku ne suka faru ba to ko da an ba shi wannan kuɗin ya ci to ya tabbatar ya ci wuta balbal kuma sai ya biya ranar alkiyama na'am malam mai wannan tambayar kuma na cewa ne assalamu alaikum malam duk lokacin da na ga ina da ciki idan na zo haihuwa hankali na ba ƙaramin tashi yake yi ba jini na yakan hau don Allah malam a ba mu addu'ar da za mu riƙa yi mana da fatan Allah ya sauke mu lafiya to dangane ga addu'a babu wata dai addu'a ta musamman da aka warewa mai ciki aka ce ta dinga yi to amma akwai addu'o'i da malamai suka ce su sun zo ne akan duk wani abu da ake jin zai zama matsala ana iya yin wannan addu'a akan wannan kuma ana samun sauƙi akwai addu'o'i guda uku da malamai suke ga cewa ya kamata mai ciki ta dinga yin su domin samun sauƙin haihuwa. Na farko, ya hayu ya mu bi rahmatika astagisu, ya hayu ya bi rahmatika astagisu, wannan akwai ta gaya mun cewa lokacin da take cikin naƙuda ta yi ta karanta wannan addu'a kuma ta samu sauƙin haihuwa fiye da haihuwoyin da ta yi a baya lokacin da take yawan karanta wannan addu'a sannan addu'a ta biyu shine addu'ar da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce in ka ji wani guri a jikinka yana maka zafi ko yana maka ciwo ko yana maka kumburi to ka ɗora hannu a gurin ka ce bismillah bismillah bismillah uzubi, bi izzatillahi wa ƙudiratihi min sharri ma ajidu wa uhadhiru sau bakwai ita bismillah ɗin sau uku bismillah bismillah bismillah wannan kuma a uzu bi izzatillahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa a uzu bi izzatillahi wa min sharri ma ajidu wa to mutum yana yin wannan insha Allah subhanahu wa ta'ala mace tana wannan za ta samu sauki sai addu'a ta uku Allahumma la sahala illa ma ja'altahu sahala fa anta taj'alul hazana shi shi'ita sahala ta wannan addu'a kana cewa Allah babu wani abu mai sauƙi sai wanda ka mai da shi mai sauƙi kai ne Allah cikin rahama ka in ka ga dama kake mayar da abin da ake ga yana da wahala ya zamo mai sauƙi so da haka waɗannan addu'o'i guda uku insha Allah ana yin su za a samu sauƙin raɗaɗi na haihuwa kuma su malamai sukan ba da shawaran yawan shan wato zanzam da kuma karanta suratul fatiha a cikinsa ana sha shi ma yakan kawo sauki na'am to Allah ya saka da alkhairi kuma Allah ya mu dace masu sauraro da wannan muka kawo ƙarshen wannan shiri na tambaya mabuɗin ilimi a daidai wannan lokaci cike da addu'ar Allah ya amfane mu abubuwan da muka saurara amin sai kuma lokaci na gaba idan Allah ya so za mu sake kawo muku wani sabon shirin amma kafin sannan a daidai wannan lokacin muke sallama da malam assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuhu. a madadin dukkan abokan aikin da suka saba hidimtawa domin samun nasarar wannan shirin da kuma wanda ya saba daukar nauyin kawo muku shi alhaji kabiru sani kwangila ya kasai da muke addu'ar allah ya saka masa da alkhairi ya karfafe shi wajen ci gaba da irin waɗannan ayyukan alkhairi amin suna madadin kowa da kowa habib ja'far madobi nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullah حبيبي نور محمد نبي